raina ne a ɓace billahi ladi ka ban Allah ina jin ka na farko billahi ladi la ilaha illa huwa da alƙali ne ni mai yanke hukunci yau zan rubuta fim din Hausa babu mace saboda ta mutuncin yayi yawa rahin arzikin yayi yawa he ka ce ba ƴan Hausa ba shigar ta zama ta kafirai saboda ba sa jin maganar manyan malaman ba sa jin maganar iyansu yanzu dan girman Allah irin shigar da wata yarinya ta yi wannan yarinya eh, eh, rahama dinnan shigar nan ta mutunci ce mu a Kano mu mun san muna da kima da mutunci kuma kungiyar na tafin namu tana da mutunci da daraja billahi azimin ya kamata a daina fim da mata ma gaba daya cin mutunci yayi yawa ita kadai ka gani eh to barin gaya ma sauran akwai wata yarinya da ake kiranta da fati fati fati a wannan yarinya kenan wannan yarinya na gane ta wacce ta shiga banza me me kujajen jikin nan to billahi alladhi la ilaha illa ko ku gyara ko kar ku gyara billahi alazim ba za mu daina ga mu gaskiya ba to barin gaya ma eh wai harkan nan ta fim Eh. Ina wayanda suke kiran kansu su ne manya a ciki suke ɗaukar kansu suna girman kai su ne manya a cikin ƙungiyar. Ina Ali, Ali a matsayinka na babba ka kira yaranka ka gaya musu gaskiya. Adamu ka kira yaranka ka gaya musu gaskiya. In ba su bari ba mu ma ba za mu daina gaya musu gaskiya ba. sai da mu mun tabbatar an ta da tarbiya masana'antar nan tana da tarbiya amma wannan ta shiga banza wannan ta shiga wofi wannan ta shiga banza da wofi Kada, ina jin ka in magana kake ta ali eh mu ma yaran sani amma mu in aka kalli shigan mu eh. ai shiga muke ta musulmai eh. to tsaya ka taba ganin wata kafira a cikin turan nan ko a cikin inyamuran nan ko cikin yarban nan ka taba ganin wata ta dauko shigar mu ta yi ta fito ko wani arnan ya dauko shigar ne ba mamaki bane shine kuma mu ya mu dauki shigar su yanzu wannan yarinyar Maryam ka duba irin ka hayar da ganta a ruwa ta ke ba ji ka ki ah, ah. ba ji ka kwado a ah, daya daya eh na jin ka akwai dalili dalili mai dalili ni she na faɗi ta saboda ni faɗa gaskiya nake ni nan da kuke gani na ni ko kwamfuta ne mai wuya siɗi <laughs> kaga eh. ina jin ka kana ji eh, Allah abu na tana jahilci yin gidaje eh Allah yan nan eh. ai jahila ce ah Allah billahi lati la ilaha illa huwa jahila ce kai ba za ka san wani abun mamaki ba wai balan bahaushe da aka sani ma da al'adar bahaushe wai ke sa kayan tura me dalilin haka ali ko ka kira yaranka a gyara ko ka adam ko ka kira yaranka a gyara wallahi in baku kira ba mu daina faɗa gaskiya ba ah. kuma kowa ya kai ka taɓa addini ko dan waye kai sai na taɓa wallahi suna faɗa Allah ai suna faɗa yaran ne da taurin kai to abu ɗaya za a yi eh. yarinya da ba za ta gyara tarbiyya ba gaskiya ne harkar fin har harka ce mai alfarma harka ce mai kyau mai daraja ko ba gaskiya ba eh. to zagin da ake mana su suke ja mana su ne Qur'ani har yanzu kungiyar fim bata lalace ba su ne suka lalace su ne lalatattu mu ba lalatattu bane to kana jina ina jinka hi Allah Allah ya ƙara taimako hi Adamin eh da alin eh. haka suke ba haka suke ba to abu ne guda daya eh. duk yarinya da aka gaya wa ta kiji eh. a kore ta shine kawai kuma ko kai ko Isra'ila je ta yi fim a jihar can aka mota. Billahi ladi in baki daina shiga banda ba ko baka daina shiga banda ba ko baka daina hada fati ba ko baka daina zuwa ka tara ƴaƴan mutane a gida ba ba za mu daina gaya ma ko ba mu daina zagin ka ba. Kuma kuma su manna ma abin su matan nan. Ai ai da an yaba hankali. To banda abin kunya ma ke da za ki lallaba ki samu miji ki aure sai ki zauna kina shiga banza daga fati ki je ki taimaka tsoho wani tsohon na rantsi da Allah a matan nan zaka ji in ga maka wata kaga tsohon ta ya kai kuka hular kansa yar banza hular kansa in ka yaka eh, kankare daddawa kamar ta jaka uku a hular kansa da talauci ina can ina jiran hingen rogo su kuma suna na suna wahala dan kowaye eh wancan da wancan da kake ta tana tana wancan da kace ka ganta a ruwa tana wanka eh idan ka tana hular babanta ne ka san bawan gida haka hular babanta Allah ma Allah wallahi to wallahi nan mu fa tsaka jin ko ku ji wa'azi in mu ku ji wa'azin manyan malamai za ku ji wa'azin mu in baka ji gaske iyayen ka mu za mu faɗa ka ji dole in ka zagi babban mutum za mu zage ka ko kai wani eh. wai ni ka san abin da yake ba mamaki me yake baka mamaki a cikin harkar nan eh bari da noma wani abu eh jamila na gudu ba ta shiga banda billahi ladi ba ta yi rika ya dawo ya ba ta shiga amiya Daliya ba ta shiga banda Allah ya kara sutura. Ƙur'an ba ta yi. Kaga kaga uku. Eh. Rika ya dawo ya Jamila na gudu tsamiya. Kaga duk abin waraka a fim ne. Eh, Amma a zahiri. A zahiri yar mutunci. Ina ina ma ba ta shiga banza. Yar albarka ce. Albarka ce. In kai kuma he ta faɗa. Billahi la ilaha illa huwa. To kaga kaga hi umma ma ba ta shiga banda. A ah, Fati. Shi umma ba ta yi. Mutum ne kirkice billahi. Duk abin da zaka ga hago waraka ta yi a fim ne. wallahi a zahiri ba haka wallahi ba haka take ba amma haka kawai kun zo kun ɗebo tarbiyyar ƴaƴan banza kun zo kuna kama da cikin masana'anta kowa ya kai kai goma da tarbiyyar da ta ko ko ko in haka ake yi eh. irin wayan da suke fitowa iyayen mutane eh. su hajara usman kun taba ganin wanda ya ce sun lalata tarbiyya bana ruwan su su da so kullun abu suke su da so haka suke me shi kutun da ya fara fin bai rawa ba kuma in ilimi ne a ga da so a'a kai ba da su billahi azimin in ka ji ba ka ki gani ba in ka ki bari ba za mu daina faɗa ba abu ne guda ɗaya eh kai eh. ban Allah ina jin ka ka ji tsoron Allah eh da wallahi zuwa zan kai ƙara ma ni fa da ni ne alƙali tuni na ina eh wallahi ko ai alƙur'an dai za abu ta Najeriya za a doka ta zo kan constitution eh. abin da suke yi eh. matan nan a tsari na musulunci a buɗe kundi sadara ta da na musulunci ya kamata a yi taken Najeriya su uku a harbe yan iska billahi azimin in baki je kina gaida ubanki kullum ba mu kuma ba za mu ji daina gaya miki gaskiya ba kowa ya wallahi bari in gaya mana abu da eh. yake bata mai eh. ka san zaka ga yaro ka san abin da yake ban mamaki manyan suke musu wa'azi ba sa ji ba sa jin magana iyansu ba sa zuwa da suke gaida iyansu qur'ani ya ka gaya maka kai ka tana min da wannan makalacin mawakin dan jos ah, eh. aminu dan <laughs> gaska ni ni da na gani ma Allah ya dauka rambo ne ka san yi kuma a duniya Allah ya zuba masa gaba Allah zuba mar gaba da uban kana dina ka kwantar min da hankali da kace karin kado mataki to da ka ji wallahi tallahi na rantse da Allah yanzu ba ku daina gaban ba mu daina gaya muku gaskiya ya ce kai da ka ji eh, ina jin ka ka ga yanzu yan mata da kake gani suna eh. shiga banza eh. wallahi ka ji neman rantsuwa da wallahi Allah kenan ka zuciya ta kuma na gaya ma idan ka je ka ga iyayensu mutanen kirki ne Allah Allah kuwa ni na ta iyayen ne suke shiga suwa ga su ma suke yanzu yanzu bari in gaya ma billahi allazi la ilaha illa huwa rahama nan da kake gani rahama eh idan Allah ya ji karai Allah ya gafarta mar idan ka ga mahaifinta eh wallahi tallahi ko a maka zai iya jan sallar sallar sallar arfa Allah Allah mutum ne mutumin kirki ne mutumin kirki ne wallahi sallahi na ta yar kulab ce la yanzu yanzu fatin nan eh idan ka ga mahaifinta mutumin kirki ne eh ai ta ma yarinya in ka je cikin birni ubanta mutumin kirki ne kuma yanzu yanzu kai magana eh, ta Allah ya ji kar musulmi eh. wannan baban Hafsa Idris. Hafsa Idris. La Allah ya ga kan mahaifinta. Na gaske. Ka ganyi ka ganyi. Wallahi. Tun musulmin da yayi furfura. kar ka furfura wallahi kowa ya kai lillahi allazi mutuwar salati mai furfura yake in ya rike addini to mutuwar salati baban ta yi to mu duk mutumin da bai ki shigar banza ba za mu ki ga magaca kuma in ka kai wallahi ka saki ka ci mutuncin <laughs> kai kai Allah in ya ban dama na samu kasan nan Allah Allah Allah ya ban dama na samu kasan nan billahi allazi sai na kare Najeriya kai ban kare ta zan wawasan kuɗi zan ebi kuɗi zan yi sata yaya magana fa nake yaya ya za a yi tun azin sai cewa kake za ka karya Najeriya da yake jin baki wani labari in Allah ya ban dama na samu kasar nan zan karya na duk mutumin da yake samun dubu ɗaya a nan kasar he na ya yaya gai da ko secondary school baka yi ba fa arau ba boko ke gaya min mutumin da a Najeriya imulki Najeriya yake da ilimin boko ilimi ne kwata suke yi ta ƙarfi suke kwata si karfa karfa kai babban ya primary school ba baka gama ba sai kika san wata primary school ba Allah in Allah ya taimake ka kana jahili in Allah ya taimake me kika ce <laughs> an ban muke an ban muke tsirara ba Allah tsina ni ba tsirara ta gidir na muke ba wani abu A billahi a'udhu billahi me ya Najeriya me ya haka yarinya tana girmama ka tana babban yayi babban yayi kana idan kai ba Allah na rantse da Allah in na samu dama Najeriya sai ne mata kare yadda ba za ta bata shi ba wallahi duk inda zan shiga in fita in saci kuɗi in cika ɗakin babu na samu kuɗi na cika ɗakina na samu kuɗi na cika ɗakin tsohona na samu kuɗi har a jarkar ruwa na ayyuka ai kudin ba na iyayen mu bane sai ne wa Najeriya kuma kamfan kake yan Maiduguri sai sun zage ni yan Akwa Iban sai ni yan Burkina Faso sai sun ni ta tabbata ban gane abin da kake a'a maganar da ake yi a gari gaskiya ne wallahi ya kusan yan iska in dai dan bariki ne kai a ce ka iya rawa goge ai dai na ciki na san salam kake dukan kofa kake kace na ne a ɓace billahi ladi ni in dai ni ne za a tabbatar da ni aka taba a garin nan kai eh da wata kini magana nan saboda ni ma din nan da ka gani ba mamaki abin da ka gani shi na gani ko abin da ka ji shi na ji wallahi raina ɓace ni a garin nan ba ya sa cin mutunci ba ai dai na san shi ma yana ɗaya daga cikin wanda za a kunna. amma kuma salam ko bacci kake dukan kofa kake kace na ne a ɓace billahi ladi ni in dai ni ne za a tabbatar da ni aka taɓa a garin nan kai eh da cikin kini magana nan saboda ni ma din nan da ka gani ba mamaki abin da ka gani shi na gani ko abin da ka ji shi na ji wallahi raina ɓace ni a garin nan ba sa cin mutunci ba ai dai na ciki na san shi Amma alaikum salam. Kai dukan kofa kake kace. Raina ne a ɓace, billahi ladi ni in dai ni ne za a tabbatar da ni aka taɓa a garin nan. Kai. Eh. Dawo cikin ni magana nan saboda ni ma ɗin nan da ka gani ba mamaki abin da ka gani. Shi na gani ko abin da ka ji shi na ji. Wallahi raina ɓace. Ni a garin